I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslim, the things we say, in everything we do every day. Ooh. crew. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we won't. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه الممتلك لجميع انواع عبادته ولذا قد اهلنا الا اياه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكريم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او اقتدى بهديه الى مثل الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau mana shida watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk daya da dari uku da talatin da biyar yayin da da wato biyu Allah ka yi yake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya musulmi ba a kan muna tafsirin alqur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba a wannan layi na musawar da ke ainihin wasu cikin wada a gidan mara gari a cikin da Allah ya san Allah ya masa rahama a wannan gobuwa ta mutum wada a wannan gari na na Kaduna a wannan doron duniya a kamar yadda muka sha yin bayani cewa muna buƙatar kuɗaɗe da kuma abinci da kuma ainihin masu kayan sawa don gani da tallafin marayu da ake tattare da su da kuma ma da yi a cikin wannan ainihin masu al'umma akwai wato hajiya ruwa ANC, jar'uwar Ibrahim Lawan wanda da ke bayan yin kanin da kuma shi suna da cikin masu tallafa ma wannan da'awa da ake yi sawa'un a cikin rajini ko ba a cikin ainihin masu ramadan ba da aka ta an yi da kasar kofi guda hudu da ai kuma da kasar kofi guda hudu da kuma shirka guda biyu muna roƙon Allah ta Allah ya saka masa da alheri sannan abubuwan dan uwa da yake sanya

ne ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يوم قال بيان أكم كنتم خير أمة قولي ما في كيشيا الأمة معنى تكي كنتم خير أمة معنى كنتم في اللون المحفوظ خير أمة ممكن شيء كن اللون المحفوظ الله تعالى يا رب كتي وكوني الأمة ما في كيشيا wasu malamai suka ce kuntum khaira ummati ma'ana kuntum mun amantu khaira ummati kun kasance duk lokacin da kuka yi imani ku ne fiye da ainihin wasu al'umma shi yasa kana da shi nan gurin wasu malamai suka ce samun haƙi da ma'anar kuntum khaira ummati shi ne kuliftu wa wujidtu khaira ummati wato an halicce ku an samar da ku ku al'umma mafi ficiya fa kai umma kai umma da Allah ta'ala ya kawo al-muhajir wasu malamai suka ce kana an gurma za ki gani ma'anar ta shi ne an ci kai ummati ku ne mafi yi ainihin wato al'umma malamai suka ce akan kawo kana wani lokaci da zaman to za ki da an tsara kuma kamar faɗin Allah ta ala da yake fa ashara za qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabila Abu Ja'far al-Baqi ke daga cikin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa qara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr ثم قال سمعت قالوا خير اتباع القران والسنه alheri shine bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan asalin ibnu mazrib ne ya rawaito shi abin azin da abu bayan Allah ya kara masa da yace Allah ya ce kuntum khayra ummati yace khayrun nas lin nas ko ne mafi fitar mutane da aka fitar da su don amfanin mutane yace ya a tsola bihin في الصلاة التي أعلنت مرتين تخرج الإسلام. أقول مثلا إذا كنت نسوحين وأصبح التوحيد أتفقين هو وأصبح وياي وأصبح المسلمين. تدعين هو وأصبح بنت أبي لهب تجد سوى قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على اليمن ولم يكن يعني يامك وجب ان نغلى على حالي وان نغلى الى كم فقال يا رسول الله اي الناس حي a cikin mutane waye mafi alheri قال في من قال لك خير الناس أقرأهم mafi alherin mutane wanda ya kokarin ya zama ku shi ne mafi iya karatun littafin Allah wa aqamu lillahi sannan ya zama ku mafi koran Allah sai ce wa amuru bil ma'ruf ya zama ku yana umarni da abu mai kyau wa anhabu anil munkar sannan ya zama ku mafi an wajen da munkar sannan wa awsal mutu lil sannan ya zama ku yana sadar da ainihin wato zumunci da tare da su Allah ta'ala ya kama hayar da ma'ana bin mutum ne yake cewa annabi ya ce khairun nasu sami kuma alladhina yalunahu kuma alladhina yalunahu آية القرآن التي لا أدري فذكر yi صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. لا كما يمكن اتفاق ba. karnin da ya kowane karni shi ne karnin da annabi ya rabu sannan sai karnin da wanda suka zo bayan annabi sai wanda suka zo baya wa'annan kururu guda ku su ake kira kururin mukabbara wannan aya tana da cikin ayoyin da suke nuna akan falala da daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin dinnan zamiri ne na tuba a lokacin da Allah ya ce hukuncin kudin nan ba na nan ba ka nan malami na ba nan malamin ka ba nan ba ko kare nan ba na ba amma ana yi kunjin kai da umman a shi ka kun mu mu zama a kuma da suka riga mu zama kai da umma su ne ka amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kana sai ce inna ba'dakum qawm lalle bayan ku akwai wasu mutane da za su yaquluna wa la yu'tabun za a ainihin wasu za su dinga ha'inci ba za a amince musu ba za su dinga ainihin wasu ba da shida kuma ba a nemi musu ba da shida ba sannan za su yi alwashi ba za su cika ba hakim bin muawiya bin aika daga baban shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tuntuna sab'in umma ko kun fi al-umma sab'in antum khayruha kuni mafi alherinta sannan wa antum akramu ala Allah Dole kuka fi karanci da girma da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Ali bin Hanafiya yake cewa na da Ali bin Abi Talib yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku an ba ni malan yuqahu min al-anbiya da abin ba ba wani annabi ba yace fa kullu ya rasulullahi ma huwa yake قال في النبي نزلت بالروح an jiya da tsoro tsawon wata daya idan wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi da gari zai je to kafare da wata daya Allah zai je ba musu sannan ya ce wa kai kuma fati al'afi sannan an ba da ainihin wasu rubutan kasa da duniya ta fi hanyar za ka da duk kasashen da suka haɓaka jiki musamman na mafi za ka ga muku zama cikin kaso goma kaso kaso na musulmi ina ba ta hankali ta sannan wasu ne ku ahaba sannan an kira da suna ahaba wasu jilar turabu ne ku gona sannan an sanya na cikin inda yake da tsarki za a iya ainihin wa musalla ya zama su masallaci shi sa da nan gurin ne shiga sai mai tsawo a kan hanya sai mai sallah babu da ainihin wa matsala sannan yake wasu jilar kuma masu kai da umma wannan ya aka sanya wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce al'umma da ta kowace al'umma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to amma ya kamata mutane su kalli aya da Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ya fi dalilin da ya tsara ga wani khayra umma dole sai mun zama su da abu da ma'ruf sannan wa tanhauna an munkar sannan wa tu'minuna billah sai mun hada abu guda uku al-imanu billahi da kuma rassansa sannan al'amur bil ma'arufi sannan annahi anil munkar lokacin da duk muka watsar da imani da Allah muka daina al'amur bil ma'ruf muka daina annahu an munkar ba ma da cikin khairar umma dan da Allah ta'ala ya faɗi yake kuntum khairu ummati ba a ka haka kawai ke zama kai kuma ba sai yi faɗa aikin da ake yi a zama kai kuma a tashi a kuma yi da abu mai kyau a hana mara kyau sannan a imani da Allah Allah ta'ala ya ce walau amana ahlul kitabi da a ce ma abuka littafi sun yi imani da kan sallallahu da ya fi mutu zama alheri Allah ya fi yi mun wani akwai masu imani amma ba a san kuma ba kuma mafi yawancin su ba su kai da ma inda Allah ya magana za ka yana cikin sukan asiriya walakin na asara na na asara na su la ya Allah ma ka bakin sarki ne ke wa ma yi kuma asara kuma illa illa ko mun yi mafi yawancin mutane da su imani da Allah ba mu shirkai kuma roƙon Allah ta'ala Allah ya samu daga cikin shirkai da yake zai ya tsoro lan yadurrukum illa يولون رؤوس اليهود أمروا إلى من آمن منهم wato shugabannin yahudawa sun bin faruwar da suka yi imani a cikin su ka abdullahi bin salam wa ashabihi kamar abdullahi bin salam da mafi jama'a fa azamu fi suka cutar da su sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayati ce lan yahudukum illa asra ba za su ainihin wato iya cutar da su ba malamai suka ce da Allah ta'ala ya ce lan yahudukum shi ne lan ya zurra haƙula in fasikuna wa'annan fasikai ba za su iya cutar da kuma daga cikin ma'abuta littafi ba za su iya cutar da masu imani ba cutarwa wacce ta kai makura yusibu asalin aqida al-islamiyya wanda zai samu wato asalin aqidar mutum ta musulunci samu matsala ba za su iya ba Allah ta'ala yake cewa illa azab shi ainihin wato cutarwa wato ba za su iya muku abin da za su iya kawar da addinin Allah a cikin ƙasa sai dai su faɗi maganganun banza shi ne illa Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce da su da wannan fi amwalikum wa anfusakum wala zan jarrabe ku a ku. sannan da kuma ainihin wato rayukanku ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اهلا كثيرا الله يمسككم جمل من بندا wani wanda aka ba su littafi kafin ku yahudu da nasara aka ma mu shirkai Allah ya ce sun cutar da ku cutarwa mai yawa kama wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi mai umur Don kuka yi hakuri kuka yi tsawa wannan yana da cikin manyan manyan ayyuka a kan al'amara Don haka makircin da kafin suke shirkawa an suke kullawa a kan addini Allah ya faɗa ya ce wa kai makaru makaru inda Allah makaru wa in kana makaruhu min dazuri min kutuba da ka dawar kira'a kuma da bai suka ce wa in kana makaruhu min dazuri min me an ji ba ni ne ku a ji mutum ki sha ka fadanta da ka fafan dutsen da ba ke shi ba da ka da zaki ko an ce nan ku ta wannan addini na Allah ya yi kwatanta addinin da duk cewa ma ke su ba zai iya hutar da tafafar duki da shi ne ba zai iya hutar da wannan addini na ainihin wato musulunci ba. Illa azab Ibn Abbas yake cewa cutarwar da Allah ta'ala yake magana maganganun da suke faɗa da su da addini wannan cutarwa ne. Da aka bar ita ba ba za su iya cutar da kuma su tashi cutarwar da wani sun tsarar da addinin Allah sai mun kuma shi. amma za ku ji maganganun banza ta an ta ta ba ku da maganganun da za ka faɗa da ku fitar da ainihin wato addini shi ne illa azab yace kamar faɗin da suke faɗa cewa Uzairu dan Allah ne وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت وقالت النصارى المسيح ابن الله يهودا sun ce Uzairu dan Allah ne kiristoci sun ce annabi isa dan Allah ne Allah ya kai zai da qawluhu bi afwahi yuzahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qataluhum Allah fa anna yakum da haka idan an ce wa dan Allah ne Allah madaukakin sarki zai yi ta kafaru da tafassar da وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن أول الرحمن ولدا أفتك النقطة كاي وتسمع تشكي duwatsu sun kawar sai an da aure rahman wa la saboda an ce yana da kenan wannan abu illa adam hatta halittun da ake ganin ba sa yin magana ta zahiri cewa Allah ta'ala yana da ta'in wajen maganganu abubuwa da wanda yake fitar da su Allah ya ce wa ma in bagina rahman an tafi da waladan in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda wannan yasa Allah ya ce da kai fa qala allazina qalu inna allaha huwa da mahdi wa huwa al-wahid duk wanda suka ce annabi Isa dan Allah ne to ka gani wa ba da masihu shi kuma almasihu Isa dan Maryamu ya ila bani Isra'ila ya kuma yi Isra'ila ihbudu Allah rabbi wa rabbukum ku huta ma Allah ubangiji da ubangiji ku innahu man yushrik billahi duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani Allah ya tafi da harama Allah alaihi wasallam Allah ya ga ya haramta aljanna akai ba zai shiga ba sannan kuma kuma wuta kuma azzalimi ba wanda ne ke mace shi sannan yake da ƙarfa waɗanda ne da tsarin inda za a tsara ne fara wanda suka ce Allah ɗaya uku ne to kafire Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abun bauta an ba abun bauta da muka sani kwaya ɗaya ba wata yiwu kwaya ɗaya da ba shi da lafiya wa illam yantahu Allah ya ce in ba su ba amma ya kuma kan wannan magana da suke faɗa su ce Allah da Allah uba Allah ruhi sarki Allah ya ce ne wasallan da zai kafa mun azabu ali lalle ka koyi ce azaba mai rabi ta ya fi hadisi ya tabbata a cikin bukhari hadisin al-imam abu hurairah hadisin zuhri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan Allah ta'ala ya ce yace quramu anna Allah yace ina quramu yaqulu يقول الله يأتي إلى أن الله مدوكين سركي شتم نقم آدم الأدب يا أزاجي وما ينبغي له أن يشتم الله تعالى يكتب في ذاته إلى الأدب يا أزاجي sannan kaziba ni wa ma yabghi lahu sannan yana kan ta kuma bi dace a cikin dan adam ya kai Allah ba an amma shi amma zalim da dan adam yake ma Allah fa qawluhu inna li cewa Allah yana da واما تكذيبه فقوله ليس يؤيدني كما بدا a wata ruwaya mun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ya yi da da wala wala tali su bari da mata bari ayyuwa ko ba ta da ayyuwa ko na eh wannan maganganun da take yi amma idan Allah ya ce in ka ku ayyana min ba al ahadi wa ta'al fi yin ku fa ba ku ayyuma da ku inna billahi ma lahu al-alam yajib ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وأمروا بإخراج الرسول وهم فتحوهم أول مرة duk wa'annan abubuwan da yi kamar yadda kake cikin yana faruwa a kasan nan duk wanda ya san ɗaya daga cikin jinjimin da aka fara a kasan tun daga faɗan da faɗan aka faru kuma mai kawo faɗan da faɗan tun daga lokacin da wani arni ya yi ya zaɓi annabi tun daga lokacin ƙasar nan nan na arewacin Najeriya ya shiga rigima. Aka yi rigima can, aka yi rigima can, aka yi rigima can, aka yi rigima can. Da aka azmiki a zagi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana daga cikin aza cutar wanda Allah ya ce za mu samu. Sannan ko da cewa ba a yi ba wata uku ko wani da ta wuce wannan abin ya faru a Hunduwa wani ya zo wajen rubuta makatabi jarabawa yi fatan fatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan ana faɗa wani sai sai ana kula a kawo jima ba jima ba ne magana ta ta gaskiya ranar da muke program da wani sauku na zamantakewa ranar laraba akwai wata tambaya da zai jefa maka domin an ba mu tukutun an za mu tattauna ne akan illar harshe ni in yi magana a musulunci shi akwai wasu ayoyi a Qur'ani da hadisan annabi da suka nuna cewa harshe yana da illa shi kuma yin bayani a addinin Kirista akwai ayoyi a cikin Bible irin su Faransiyawa ba a kuɗi da aka nuna cewa harshe yana da illa saboda ku yi bayani ni ma yin bayani daga cikin abin da muka yi istifari a kan shi wani lokaci aka samu matsala ga mutum musulmi amma ya jahilci addinin musulunci ta hanyar shekara ta shi kuma ina suna da yawa ga mutum kirista ne amma ya jahilci addinin kirista ta hanyar shekara ta addinin kuma suna da yawa lokacin da muke istifaki a kan wannan cewa akwai wanda yake musulmi ne suna da yawa kuma sun jahilci addini akwai kuma wanda yake kiristoci ne da yawa kuma sun jahilci addinin kirista sai ya jefa tambaya sai ya mu yana da cikin abubuwan da idan ana so a yi a samu a ƙasar ya kamata a ce wanda ba musulmi ba kare ba sai ba suna shi a na amma akwai wani abu ne da wanda shi ne so in tambaya me sawa a addinin musulunci ba a wani ya miƙe ya zagi na na maryam ko ya zagi annabi isa me yasa saboda wannan ba ita ba ce karanta wa malamin musulunci duk jahilcin mutum a addinin musulunci bai kasu ya ga ana aibanta na na maryam da annabi isa da aka bai wa ya kasu ya ce ne ya ce da su sai dan da gida ya tambaya shi ai kar mu manta cewa an yadda cewa ta bangarorin abu jahilci ne sai ina da abu jahilci amma tare da jahilci bai sa su musulmi ba sa nake ni na zargin yadda aka yi tun da kake yawan ganin kiristoci su buɗe baki su taɓa mutuncin annabi ko a ƙarƙashin ƙasa karantowa malaman wannan tambayar da na yi da haka wannan suka saurari program da sun yi ko wannan babu ya yi adalci Allah shi ya fi adalcin da ya shi ya tabbatar da idan ana so a zauna lafiya irin wa'annan matsalolin da na taɓo yana da cikin matsalolin da in aka taɓo su aka warware sai a samu zaman lafiya amma ba ka mafi nan fi mana mutane a je a zauna a kan kai a ci karfa daya al'umma ɗaya na wani wani shi ke nan asalin son kun da ke kawo ma ba a magana a kan Allah ta ana yi mu magana Allah maka kuɗin sarki ya ce wa in yi ma lallai ne suka ce za su yaƙe ku yi wa yuku mun adubara za su juya baya sun ma layin sauran sannan ba za a yi zuwa ku taimake ku ba kamar yadda ya faɗa ya ce a lantar irin da na faru ba ka wannan suke munafurci ba ya kulu da suke wa ne nuna da labi na kafa rumin ahalin mutane suna faɗa ma ɗan kuma su kabai wato ahalin mutane shi yasa duk inda aka ce maka akwai munafurci to abu ne mai sauki tsakanin munafurci da kafurci a hannun ayyuka wannan shi ne mafi sauki shi yasa dukkan wata aƙida da kake fahimtar tana da alaƙa da munafunci to abu ne mai sauƙi kuma ta haɗa kai dan ta abu ya yi musulmi kamar yadda muke ganin yana faruwa da yawa a duniya sun ce da in ukuristu wallahi idan aka fitar da ku da na ku janna ma'akum za mu fita tare da ku ولا نطيق فيكم احدا ابدا فهو الوقت لا يمدي الى ان waye الى ان Allah ya ce in ko tilku in aka yaƙe ku la nan tsoron da ku wallahi za mu taimaka muku Allah ya ce wallahi ya shahadu in su la kana Allah ya san munafikai ƙarya suke yi abin da suke faɗa ma wurin da Yahuda ba za su fita ba Allah ya ce da in ku idan aka fitar da su la ya kuntu na ma'ahu ba za su zaka da su ba wala in ku idan kuma aka yi zuwa ku ya ce su la ya kuntu na ba za su taimaka muku ba wala in na sauro in ma sun kawo muku agaji Allah ya ce da yawallun al'adbar sun ma la ya sauro sai sun juya baya sannan ba za su aiki zuwa su taimaka muku ba da Allah ya ce la antu ko innal umma muslimin a antu ashaddu rahmatan bi dhuhuri min Allah wallahi kun fi jin tsoron ku a cikin kira da ku da jin tsoron Allah amma a yanzu sai lokacin da mutum za ka tsaya dan Allah ya sanar da fi kulubin da rina kafaru ruwa bima ashraku billahi wa da yushriku bihi min Allah duk lokacin da mutum ya tsaya ya zama musulman karfi to ko su biyar ne a guri sai ka Allah ya sa musu kuɗi na nan ku kai na mutum ya zo wucewa kaga in yi a kuwa ya saurari da saboda wannan haifar da yake shi amma mutane suka jamfari aiki na sako duk abin da Allah ya hana kuka je kuka tarayya da kafin guri ne to na za a yi a lokacin kuma an haɗu idan an a lokacin kafi da kafi shi da ayyukan masu Allah ala ya samu rayu sai Allah ya ce zuri ba tsaye kulli ضربت wajen a kan وجبت قد أخنتم أينما ku, duk inda kuka ainihin masu kama su kuka raunata su kuka karkace su illa bi fadlin min Allah sai da wani alƙawari daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa hablin min Allah da kuma wani alƙawari daga gurin mutane wa babu bi fadlin min Allah saboda sun dawo da kushin Allah subhanahu wa ta'ala wa duribat alaihim al-maskana sannan an wajarta ainihin a kan ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله wannan abin da ya same su ba haka kawai bane sai da suka samu kima ayoyin Allah wa ya qatluna al-anbiya a gari da ayyukan suka kashe annabawa ba wa ya wannan ya faru saboda safar da suka yi wa kanu ya akaru da kuma sun kasance mutane idan aikin sa a cikin Allah subhanahu wa ta'ala da aka malamai suka ce dole ba ta alaihi mudillatu wato furidat alaihi wato an farlanta an wadanta ainihin wato kaskanci ainihin wato akan su da aka malamai suka ce dole ba ta aka ce anan alaihi mudillatu a wajen malaman balaga suna cewa isti'ara tabi'iyya حيث شبه الله الكل بالثبات المضروب على أصحابه ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو haka Allah ta'ala ya ainihin wato fada da haka aina ma ku fito duk inda kuka ainihin wato same ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi aina kuka same ku ku ku sai yake cewa illa bi hablin min Allah sai da wani alƙawari da rumun Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wato hablin min Allah shi ne alƙawari da rumun Allah ko da su shigo addinin musulunci sai su zauna ba za su samu ainihin wasu tsantsanci ba wa hablin min Allah shi ne wa hablin min Allah min al-mu'minina bi fadlil jizyati aw amani ta hanyar su ɗauko biya su baya ko su kulla wata yarjejeniya ta zaman lafiya da musulmi kamar yadda yake tsakin da zai la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir ku yaki wanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba ولا يحرمون ما su الله ورسوله باسا حرمت أبن الله سبحانه وتعالى يا حرمت باسا كما حرمت أبن الله سبحانه وتعالى من الله صلى الله عليه وسلم ya حرمت sannan wala yadinuna dinan hatta wala alladhina utul kitaba babu addinin gaskiya da wanda aka ba su littafi yahudu da nasara Allah ya ce hatta yutul da ta ainihin muhammadu sai sun ɗauko jizya sun bayar hannu da hannu a lokacin ko kuna da ƙarfi ko kuma suna aiki ainihin da kasantattu idan Allah subhanahu wa ta'ala da aka malami suka ce idan aka ambaci al'abdu a Qur'ani tana komawa zuwa ga ma'ana guda hudu na farko akan ambaci al'abdu ya zamanto al'abdu al-muta'ar igiyar da ka sani ana magana wata ake ba da wannan a da wannan Allah ya faɗa a cikin annabi Musa da yake ba da فإذا بمالهم وجسمهم يخيل إليه من ذكرهم أنها تسعى والذي يجيبني والذي يجيب عينها يعني فما يجيب ومرأتهم أمارة هذا البيت يجيب إلى حبل من مصر أنا أكن أمطاني على حبل أنا لكم الكوي والذي تشي وأنا ما يتكي مغنى إلا بحبل من الله شيء إلا بأهل من الله الكوي يقول الله إن صنعكم ضمن لك في نفسي فأتي من sannan aka yi amfani da al'abu ana nufin jijiyar wuya kamar yadda Allah ya ce wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sannan aka yi amfani da al'abu ana da nufin alquran kamar yadda muka karanta wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ta'ala yake cewa wa ba ku da gadabi min Allah sun dawo da fushi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu kudi ba tare da makka sannan an wajen ta shi a kansu to me yasa ba za su samu zaman lafiya ba sai idan sun shiga addinin musulunci sannan ba za su samu zaman lafiya ba Sun ya zama su musulmi na da ƙarfi sun zo suna ba da jizya a lokacin suna kashe musulmi sannan aka kawo kasance aka kuma musulmi sai Allah ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah abu na farko shine sun kafirce mu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na farko laifi na biyu wa yaqtuluna al-anbiya bi sun kashe annabawa babu wani dalili wato duk wani dalili ko da dalilin a ce mai rauni wanda ya sa a tashi a bi a kashe mai wa'azi ba wannan dalilin amma aka kasa da su da haka kai ne masu amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba yau aka ba ba ba ko abu bane ba bane wannan yana da ciki ya faɗa mana a baya cewa wani kulkin ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid fadqul lana rabbaka yuqul lana mimma tumila min baqaliha wa kisaiha wa qumiha wa adatiha wa basriha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بإن بطول صنم فإن لكم ما سألتم sai ki wuri ban alihi wal zillat wal masa irin yadda ayi ta faɗa an wadanta musu kaskanci da kuma wulakanci wa babu bi kadabin min al-ayat sun dawo da kai Allah shi ma zalika bi annahu wajen yadrun al-ayat lillahi sun kafa ma ayoyin Allah sannan wa yakuntu dunan nabiyyi da bi da haƙi sun kashe annabawa ba wani dalili zalika bima asau Allah ta'ala ya ce wannan saboda sabon da suka yi wa kanu ya'tabu kuma sun kasance mutane ne da haka Allah ya kuma cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil ithmi min an-nas wanda suka kafa cewa ayoyin Allah suka kashe annabawan Allah babu wani dalili sannan suka kashe waɗanda suke umarni da yin adalci a cikin mutane Allah ya ce kawai shi kun bi a rabin ali lalle a musu bishara da azaba mai rabi kamar yadda yake da arsani Allah wa qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sai ce tanassu ma qalu wa qatlahu al-anbiya adhiya wa yaqulu dhuqu azab al da kashe annabawan da suke babu ainihin wasu dalili dan haka idan ka tashi za ka yi abu da ma'amu to na hana da nuka ka shirya kuma za ka iya samun a hanyar amma mu abin da muka ɗauka shi ne a fakashe mutum a hanyar Allah matsalar wata wata ba bal ma haka ne shi ta ɓangaren wanda aka kashe karramawa ne da shi wannan yi sa kuka ga idan aka sallan ba malaman da ke kusantar barazana ta ka an ba malaman sunna ba an kashe malam jaba Allah ya tsara su Allah ya masa ba wannan radadin da wuce ba sai ga kisan malam awar da malam Allah ya tsara su Allah ya masa ba amin me yasa ake yi wannan ana yin wannan ne da a tsoratar da duk wanda yake son hanya irin ta ba su san ko ba lokacin da aka yi irin wannan abin da ake ƙara yi shi ne aka ba ma ku hanyar cewa tabbar abin da ke daga ce da su yi yi shi da yasa idan aka samu irin wannan allurar da ake ba masu san hanyar ta fi allurar wato ta kai allurar doki wadda ake son da samun kai ba ta shi ake gaba da addinin Allah don haka duk wanda ya kire ta ba wanda za a ce ba na farko dai mana da iya tsari ba wanda zai mutu sai ba ya gano wa ma kana da nasu an ta mutu illa bi idnillahi kitabun mu'ajjal ba wata ne da zaka mutu sai lokacin da yayi littafi ne lokaci ne wanda Allah ya sa idan Allah ya za ka bar duniya duk duniya da suka ba wanda ya na kai ba za ka fata sannan mun yi bayani mun ce ba mutuwa bane matsala ya yi kamata a mutu duk wanda Allah ya yi masa da mutu yi masa tauhidi yi masa littar dogo kasa ya ya da ya yi masa akan wannan tabarki na Allah ya gode mu Allah bai a samu wani duniya ko a yi addini ko kar a yi dole za a yi nuna su da annabawan Allah Allah yana ba mu labari wa ya nuna na anbiya a biye haji an kashe annaba ba wani da zai kawai saboda sun yi a yi kaza a bar kaza aka bi aka kashe in har za a kashe annabin Allah a kan wannan tafarki na Allah to dukkan wanda yake mabiyi na annabi to abin da ya shafi annabawa shi ma sai da ainihin wato samu shi yasa muka ce mai neman kuɗi da taɓa neman kuɗinsa to amma mu maganar addini da maganar aƙida yanzu ne muka ta kaso da muka kai ɗari biyu da tamanin kuma mun kunna kunna kuma haka za mu shiga kwana ba wannan dare ya yi kwa wani kuma yin gari shi a yana ganin mutuwan nan ya kamata ya an shirya ga da za ku Allah ya sa mu dai Allah ta'ala ya faɗa mana irin waɗannan a wurare daban-daban yace kawai ma ya kawai ni ka saboda warware al'ummar da suke da Allah وكفرهم بآيات الله وكما كانوا في مآمين الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وكما كشف أن ما الله ما Allah ya ce cewa wa qawli da kuma faɗar cewa qulubun nabul bal sama Allah alaiha bi kufrihim fala yu'minu illa billah sannan wa bi kufrihim da magana su da suka faɗa ta kafirci sannan wa qawlihim ala maryam butanan qadima da kuma kirkiran kariya da suke akan nan maryam domin sun ce wa annabi ta dan nan Allah ya ce wa qawlihim da magana su da suka ce ina qatalna al-masih Isa ibn Maryam mun kashe annabi Isa dan Maryam Allah ya ce wa Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu saboda shi wa sai Isa ya tsaka shi Allah ta'ala ya shirya ya tsallaka da shi shine wa yankuru wa yankuru Allah wallahu khairul makirin Allah ta'ala ya ce walakin shubbiha lahu sai ce wato ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به منهم الا اتباع الظن وما قتلوه من خلاف har Allah makwabcin sarki yake irin ainihin da annabawa ɗin wato makarantar cikin walau na zalika ɗan ba sun lalace ba sun zama mutanen banza ma ta a da فأنزل الله تعالى هذه الآية أن يتفكر بين عليه ليسوا سواء سودا ما أي ما كان تجيبا إن جئت ما منهم المؤمنون آياتي وأكثرهم المؤمنين فأكتب إلا ما أتكلم أقيم الإيمان وكل أن قام الإيمان إذا لا يكون ليسوا سواء da masu imani da mutanen ban ba su zama ba Allah ya ce aka man kana mu'minin sa man kana fasika la yakun dan da mu'mini da fasiki za su zama ɗaya a gurin Allah babu da za a yi fa'ayi kuma su zama ɗaya tunda da mu'mini da fasiki ba za su zama ɗaya a Allah ba to haka ma da mu'mini da fasiki a nan dai su sawa ba ne ne suke ba Allah ta'ala ya ce min ahlul kitabi daga cikin ahlul kitabi wanda aka ba su littafi yahudu da nasara sai ce akwai ummatin akwai wata jama'a a qaimatun wacce take tsaye tana tsayuwa ne nuna ayatin lahi ala allai suna karanta ayin Allah wani na dare wa hum yasmun kuma suna ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada Muhammad Amin kan yi a littafin na a tafsiri azwabul bayan fi ilahil qur'ani bil qur'ani yace zakara haula min sifat hadhihi al-ta'ifa al-mu'mina Allah ya ambata sifar wa'annan jama'a da imani min ahalin misali daga cikin ahalin misali yadda annaha qa'imatu cewa wannan ainihin wato qa'ifa wato qa'ima sannan ai mustaqima alal haqqi wato ta'ima akan gaskiya sannan tatlu ayatin lahi ana al-layl suna karanta ayoyin Allah a wani na dare wa tusalli sukan yi sallah sannan wa tu'min billahi kuma ta imani da Allah wata abu bil ma'ruf sannan tana yin umarni da abu mai kyau sannan tana hana ainihin wato abu mara kyau na haka wannan ayin Allah da Allah madaukakin sarki ya bala yi kawo ayoyi yake cewa Allah ya faɗa a wurin waɗannan za'ifa din ya ce annaha tatlul kitaba haqqa tilawati tana karanta littafi masu karkarantawa ko tana aiki da masu ƙarfin aiki الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الغالبون sannan yake cewa Allah ta'ala ya ambata a wani gurin annahum yu'minuna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilayhi wa annahum khashi'un lillahi la yashkuruna bi ayati llahi thamanan qalila inda yake wa inna min ahli alkitabi la man yu'minu billahi daga cikin ma abu ta littafi abubuwan da sun yi imani da Allah وما أنزل إليكم لأظن أتوكر مقيم إيمان يوم القرآن وما أنزل إليكم لأظن أتوكر مخاشعين لله لا يشترون بآية الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله قريب الإنباء فمن يجد ألا يا أمك أو يؤمن لكأنهم يفرحون suna yin farin ciki da inzalin Qur'ani da saukar da wannan Al-Qur'ani والذين آتيناهم الكتاب يكفرون بما أنزل إليك ومن الأعذاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أنه إليه معه sannan Allah ya ambata a wani guri yace annahum ya'lamuna anna inzal al-Qur'an min indillahi wa afa bai sun san cewa da al-Qur'ani daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne Allah ya ce abu gairar la ya afsari bi hakamar wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala sai to alladhina atainahum al-kitaba wanda muka ba su littafi يعلمون انه منزل من ربك بالحق sun san cewa wannan littafin abin saukarwa ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala da gaskiya sannan yake Allah ya ambata a wani gurin cewa idan kuliya alaihim alquran in an karanta musu alqur'ani karbu suka fadi bil alqani kujjata wa sabbahu rabbahum wa bakaru sannan suka yi tasbihi ga Allah sannan su kuka shine kul aminu bihi aw la tu'minu bihi sai shi in lan da bin kutul din min qablihi ila ila alaihim يسدون بالأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمغفرا sannan ya ce Allah ya faɗa a wasu kukan su a lokacin da suke sauraron maganar sa wa idan sani kuma mun da irin rasuli tara a ayyuhu tara a ayyuhu mun tafi da min al-jami Allah ya ce bin ma a rabu min al-haqqi saboda abin da suka sani daga fita يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين sannan ya ce Allah ya ambata a wani gurin ya ce an na haɗu da tsa'ifa min ahalin kitabi su ta ajar ma masu wa'annan mutanen Allah ta'ala zai ba su yankin lada guda biyu Allah ya ce wa laqad wasalna lahum al-qawla la'annahum yatadhakkarun alladhina atinahum al وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به الحق إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا za a ba su lada ninki biyu saboda abin da suke haƙuri a saura da yau ina wanda ba musulmi ba ne musulunci shi yana da yin lalari ladan imanin da annabi da Allah ya koyi kafin annabi kuma ladan imani da wannan annabi ina fata mai da saboda haka a yayin a ce wani ya musulunta a ce ku bari kowa ba ku masu faɗa wannan ba waye ba ku bi ba ai ba wanda bai shiga aljanna ma zai ku bari wallahi kuma ne kuma ba za ka shiga aljanna kuma yana da cikin abin da dan kudu ya faɗa a nuna albasa ya ce kallon wani a cikin abu gobe na da cikin abin da ke mana da musulunci wala ka adina an mutum ne musulunci ko ta musulunci sa a ɗauke shi gaban kuma da ma zai ko ta musulunci zai wani wanda ya samu cikin musulunci ko a wurin Allah ya kuma mana ko ba ba bai ya musulunci kuma yanzu na tabbatar da za a tambayi wani annabawa a ce da kin da ya tsala kuma waye ko eh Allah ta saboda ka ne da a cikin mutum Allah ta ala ya mu Allah ya yi mu ne yu'minuna billahi wal yawmil akhir yi imani da ranar ƙarshe ita ce ainihin wa kulada Allah ya samu kulada da imani da aiki mai kyau sannan wa ya koro da ilma abubi suna yin umarni da abu mai kyau shar'an wa amalan wa yanhauna anil munkari suna hani akan abu mara kyau shar'an wa amalan sannan wa yusari'una fil khairat sannan suna tsere gari gari da gaugawa wurin aikin alheri Allah ta'ala ya ce wa ulaika to irin wa'annan mutane da salihin suna da cikin mutane amma yanzu kuma mafi yawancin tseren wata da ke yin wa akan haka duniya maganar da Allah ya fara yake wa bila da kabaliya da na fasa da mutane da suna a cikin nan ne ake kere a ke rike-rike masu rike-rike da tsere da tafi ina ba nan ba idan kana so ka gane haka an bayar da ko ka sanar yanzu ba muna karatu ba Ka sanar da zuwa da jama'a gobe za a ya ma'aikata ne yanzu a nan gudu ina ganin ba ma da ya a eh, ne da aka maka da akwai kuma yi wa Allah ya samu dai Allah ya ce mana wasariqu ila mawqi'atin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin duk abin da ya shafi aikin alheri za ku ji Allah yana cewa a yi gaugawa a yi gaugawa a yi gaugawa amma mutane gaugawa su wajen neman tara kuɗi ko kuwa kungiyar malu ko kungiyar malu da mali da kasar kuma yadda da sa ne yawa da wannan aka kira kuɗi Allah ya sa mu dace sannan ya kara cewa sabiqu ila mawdi'atin fi sirri yirkirji zuwa gafara min rabbikum wa jannatin arduha fa ardu samawati wal ardu idda lil muttaqin wa idda lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yutihi man yasha Allahu bi fadlihi alim sannan Allah ya ce wa kullu mu'minin huwa wa ni'atihi fastabiqul khairat kullum da tsalle da rikin yi kullum abu ne da kan ayyukan alheri Allah ta ala ya sa mu dace in abu kaza aka yi mutum a nan shi ne a yi nuna ko gaba ai da ma ta kuno ya a cikin kuma Allah jami'a inna Allah ala kulli shay'in kamar shi da kuka a duniya idan Allah ya karɓi alkiyama sai ya tattaro kowa da kowa an je kamar sa an tsaya sannan Allah ya ce fasta bi kul khairati Lallai ku yi gaugawa ku je gurin aikin alheri إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون makoman ku tana gurin Allah kuma duk ne ya ba ku ainihin wato labarin akan abin da kuka yi na aiki Allah ya ce lakin rasul shi والذين آمنوا معه لولد الإيمان فهذا الشيء جاهدوا بأموالهم وأنفسهم sun yi jihari da dukiyar da rayuwar su Allah ya ce wa ulai ka lahu khairatu wa ulai ka huwa al-mu'minun Allah ya ce wa innan su ne alhaini ke tattare da su kuma ne Allah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا أنا مرة في سيدي فدعت أن مرة في إنجيل لرجل يقول أيمن ورأيت الأمين صليت والذين يؤتون ما أعطوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون في شرك أولئك الصالحون في الخيرات وهم لها صالحون وإن سنة إيه إيه من أمريكا كالأيمن ورأيتم الأمين لذلك أن مرة في سورة الأنبياء sai ce fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai ce inna hum kanu yusariquna fil khairat annabawa suna tsere da rigirgi gurin aikin alheri wa yad'una lana rabbatan wa rahma wa kanu lana khashi'in sannan Allah ya zargi duk mutumin da yake kaurawa wurin aikin Allah ya ce wa annabi wala masu gaugawa masu tsere da rigirgi gurin aikin kafirci to kada ka baka ina masa inna la yusuru Allah shi a fi kusa da Allah da kuma yuridu Allah an la yata'allamu annahu fil akhirah Allah ya nufin ya sanya ba da wani rabu a lahira Allah ya biya ya kuma ce masa ya ayyuhar rasul la yahzuka alladhina yusarifuna fil kufr ya fi annabi wanda suke gaugawa wajen abin da ya shafi kafirci kada su ainihin bata maka ne sannan yake fatara da lalina fi qulubihim mawdin yusarifuna fihi za ka ga duk wanda ya ta zuciyarsa akwai rashin lafiya suna roƙa wajen sahara ne tsakanin kafirai dan cikin ma'ayin wato wata bukata ta kula addinin Allah zai ayi wato ruhi sannan yace wa tara kafiran min nisa'una fil ismi wal udwan za ka ga yawa da cikin suna roƙawa wajen zunubi da mutu gona ne sannan wa akali ne da cin haram Allah ya da duk da mata mu yi tsaro tun da wannan abin da suka ayi wa su aikata da Allah mu ku sarki mu fara fara ta karshe Allah ya tuma ta ku kai wa ma ya'alu min khairin falan yusaru والله عليم بالمتقين إمام الحمزة ko wani abu abin da muka faɗa ne Allah ba mana da wannan muka kuskure Allah ya kai mana kafin nan kamar yadda muka ce akwai hajiya abuwa ASD ta kawo watan kofi guda hudu da kuma ya yaɗin shadda guda biyu sai malam nura da muke tare da shi ya kuma wannan kwamiti na marayu daga jeri a kan kofi guda ainihin wasu sai wata baiwa Allah daga maraka ta wata da wani da ya ko bai wa Allah malam Allah ya kanta wata bai wa Allah ta turo yana goma da shakka eh, ya zai ya kirga su ma Yeah. takwas ne a a takaice ta sun kare su ga da ne da mara sai a muka da wa